This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan murya Amurka a birnin Washington DC ne sashen harshen Hausa yake muku magana akan mitoci 22 da 25. Jama'a jamhuriyar Nijar za su iya jin sashen Hausa ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. Akan intanet a saka voahausa.com ko sashen hausa.com. jama'a masu mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci bello habib galadancin tare da usman ahmad kabar muke fata kun wani lafiya Malam Usman bari mu fara da kan labaran. To haka yake Bello jama'a barkanmu da tashi ko kuma barkanmu da safe eh, da yammaci za mu fara da yau Juma'a an tashi baran ne a sasantawar da ake tsakanin shugaban kasar Sudan ta kudu Salva Kiir da kuma tsohon mataimakin sa a Mashar a birnin Addis Ababa da ke kasar Ethiopia. gwamnatin kamaru ta kaddamar da wani shiri na gaggawa inda za a kashe dala har miliyan takwas wajen gina ajujuwan karatu akalla guda 200 a ƙasar haka kuma za mu ji cewa a ranar juma'an nan ne aka ci gaba da zaman tattaunawar kawo zaman lafiya na libya a kasar morocco to ma da a gaida na kabar da kanun labarai yanzu da ake kwato garuruwa a hannun mayakan boko haram to me ake ne na gani ba a sake kaiwa waɗannan al'ummomi hari ba suna nan suna karfafa su na tsaro a wayannan wuraren ne ba wanda suka za mu kawo jami'an gwamnatin najeriya ya mana bayani sannan me iyayen ɗaliban cibok suke tunani a daidai wannan lokaci da ake ta yunkurin murkushe boko haram gaskiya yanzu sun nuna za su iya su yi aiki domin garuruka nan da suka kwace akwai hira na musamman da sashen hausa da dan jima kaɗan za ku ji shi ma sannan akwai shirin musulunci tushen rayuwa yau juma'a amma barin fara da cikakkun labaran duniya To tare da sallama ga cikakkun labaran a yau juma'a an tashi baran-baran a zaman sasantawar da ake yi tsakanin shugaban kasar sudan ta kudu salva da tsohon mataimakinsa riek mashar a birnin addis ababa da ke kasar ethiopia mr mashar ya dora laifin watsewar wannan tattaunawa a kan gwamnati inda ya ce a bangaren su ya yi iya bakin kokarin su wanda na ganin cewa an samu fita a rikicin amma a cewarsa matsayar da gwamnati ta ɗauka na kawo cikas ga tattaunawar domin ba za su amince da cewa an ci nasara a kansu ba ko da yake mashar ya ce za su jira su ga matakin da firaministan ethiopia haile mariam desleng zai ɗauka game da wannan zama da ake na warware bakin rikicin rahotanni sun ce mr desleng ya ce ba za su amince da ci gaba da tsawaita wannan yaki ba domin abin da ke faruwa a sudan ta kudu ya saba tunani ko ka'idojin siyasa sai dai a ɗaya ɓangaren ministan yada labaran sudan ta kudu michel mccoy ya ce ana su eh, buƙatar lokaci kafin a samu matsaya guda wacce za a faranta wa kowa rai wato kan yadda za a kafa gwamnatin haɗin gwiwa ya kuma ƙara da cewa kuskure ne a ce tattaunawar ta ruguje baki ɗaya a baya dai majalisar ɗinkin duniya ta sa ranar biyar ga watan maris ɗin nan a matsayin wa'adin da za a fara ƙaƙaba takunkumin yin tafiye-tafiye ga duk wanda yake da hannu a wajen kawo wannan rikici ya ƙare yake ake masa cikas a dai shekarar 2011 ne kasar ta sudan ta kudu ta sami 'yancin gashin kanta daga sudan ta arewa inda daga baya kasar ta tsunduma a cikin rikicin siyasa mataimakin shi tsohon mataimakin shugaban mashar ya ce lamarin ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane yayin da akalla miliyan biyu suka fice daga muhallansu kabar bar mu je kamar inda gwamnatin kasar ta kaddamar da wani shiri na gaggawa inda za a kashe dala miliyan takwas wajen gina ajujuwan karatu akalla guda ɗari biyu shirin dai zai ba da damar gina banɗaki guda dubu saba'in da kuma ɗakunan kwanan ɗalibai waɗanda 'yan ƙungiyar boko haram suka lalata a hararen da suka kai a cewar hukumomin kamaru za a gina makarantun ne a yankunan da ba sa fuskantar barazanar masu tayar da ƙarin baya gwamnan yankin arewa mai nisa da ke shan kamaru majiyawa bakari ya ce akalla makarantu 170 ne yan kungiyar boko haram suka barnata ya kuma kara da cewa yanzu haka fa an ba da kwantiragin gina makarantun ga yan kwangila da ba zai kawo tsaiko ba inda ma ake sa ran za su kammala gina waɗannan makarantu cikin kwanaki 40 ɗaya daga cikin masu hidimar gina makarantun ya ce gwamnati fa ta share musu fagen fara gine-gine ta hanyar kawar da duk wani ƙalubale da ya kawo cikas wajen kammala waɗannan gine-gine. baya ga kuma rahotanni fana cewa an tura jami'an tsaro zuwa wasu daga cikin yankunan da za a yi aikin domin a bai wa ma'aikata kariya kiyasin da aka yi nuni da shi cewa mafi yawancin waɗannan ɗalibai fa da aka lalata musu makarantu ɗalibai ne na firamare waɗanda yawansu ya kai dubu talatin da uku waɗanda kuma makarantun su ke kusa da iyaka da najeriya waɗannan ɗalibai na daga cikin mutane dubu ɗari da hamsin da 'yan ƙungiyar boko haram suka tilasta ficewa daga mahallansu tambayan da suka damar da hare-hare a waɗannan yankuna. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ranar Juma'a nan ne aka ci gaba da zaman tattaunawar kawo zaman lafiya a ƙasar Libya a can Morocco. Sannan jami'ai daga Majalisar Ɗinkin Duniya na sa ran dukkanin ɓangarorin gwamnatocin guda biyu na Libya za su tattauna da junansu bayan tattaunawar da aka yi ta farko jami'an majalisar ɗinkin duniya sun bayyana cewa akwai yiwuwar sasantawa a tsakanin gwamnatocin guda biyu da suke rikici da junansu banadino leon na ɗaya daga cikin jami'an sulhuntawar na majalisar ɗinkin duniya inda yake cewa akwai alamar za a cimma manufa don mun lura daga dukkanin ɓangarorin akwai alamar rashin tsaurin kai a sulhuntawar daga nan kuma sai ɗaya daga cikin wakilan tattaunawar daga ɓangaren ƙasashen larabawa musa elsami ya ce ana

tambayarsa shin kana ganin akwai nasara sai ya ce eh ina tsammanin za a cimma nasara a cikin wannan tattaunawar dalilan neman zaman sulhun dai ya biyo baya ne game da yadda kasar libya take neman cewa majalisar ɗinkin duniya ta janye mata takunkumin da ta kakaba mata na sayan makamai don fuskantar matsalar ta'addancin 'yan kungiyar isis jama'a sashen kula da ilimi da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ya yi tur da yadda 'yan ta'addar isil suka farwa garuruwa masu tarihi irin su garin Assyrian da ke Nimrud a arewacin Iraki, wanda suka ce farushe abubuwan tarihi da gangan yana cikin laifuffukan yaƙi. A ji Alhamis ne da 'yan ta'addar suka shiga rushe garin na Nimrud, wanda hakan fa shine na baya bana ma da aka kai a garuruwa na tarihi na Iraki a yi ta musu barna. Mahukunta sun ce fa 'yan ISIL sun yi amfani da manyan motocin sojoji ne wajen kai waɗannan hari bayan sallah azhar. Ma'aikatar tarihi da yawon bude ido sun ce mayakan ISIL na cin zarafin kirin da duniya take yi na cewa a tausayawa wa rayuwar bil'adama musamman mata irin waɗannan hare-hare abdulhamid hamdani wani masanin tarihi ne a iraki kuma ya faɗa wa wani kamfanin lalace labaran faransa cewa dama fa suna tsammanin faruwar hakan domin ya sa burin 'yan isil za su tsatsaura kai hare-hare a wannan tarihi na wannan ƙasa gwamnati dai ta ce fa har yanzu ba a gano iya zurfin wannan barna da 'yan isil suka yi a garin nimrod ba har yanzu amma cikin rushe-rushen da har da mutum-mutumin da ake wasu lakabi da lamasu mai surar zaki da saniya hadai da kan bil adama shi ma ihsan fati ya faɗa wa jaridar new york times cewa bai ma fasanta yadda zai kwatanta wannan barna ba domin waɗannan mutum-mutumin da aka rugurguza sun yi suna a duk faɗin duniya. Cikakkun labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. madala a halin yanzu da sojoji suke kwato yankuna da boko haram suka kame arewa maso gabashin najeriya kuma jama'a suke komawa gidajensu to waɗanne irin matakai gwamnati take ɗauka na ganin cewa mayakan ba su ƙara komawa ba sun karkashe su sun kona musu gidajensu na kawo mai magana da yawan gwamnatin najeriya mr mike umeri mr mike umeri menene amsa ka ga wannan tambaya eh, musamman don kada a koma gidan jiya sojoji da 'yan sanda suna nan suna karfafa ayyukansu na tsaro a wayannan wuraren ɗin ababen da suka rasa duk ana kokari a mayar da su aifa ana mai musu da su akwai har yanzu ba wai sojoji sun bar wayannan yankin ba suna wurin suna sa ido akan abin da ke faruwa kuma ana kara gargadi da ba da shawara ga ah, mutanen wannan wurin akan cewa ko da an dawo kada a yi tsammanin abin ya kare gaba daya domin kada a yi kada a shiga halin ba zata so duk inda dai an ga akwai abin da za a yi domin a taimaka wajen ah, wato ba wai necessary kan asiri ba amma duk abin da an sani zai kawo la'ani ga jama'a a yi maza maza a yi wata wata a gaya ma yan sandan tsaro ko yan sanda ko sojoji ko wasu jami'ai wanda za su tabbatar an kawo taimako maza maza kuma musamman garuruwan mutanen garuruwan gaba daya yan najeriya ya kamata mu sa ido yanzu yau ba jiya ba mu sa ido abin da ke faruwa a zagaye da mu kuma mu ɗauki mataki wanda zai sa dukan mu mun samu kariya. Ɗaya daga cikin ƙorafe-ƙorafen da muke samu 'yan jarida shine gwamnatin shugaba Goodluck Jonathan tana da masu magana da yawunta da yawa akwai ka akwai Fani Kayode akwai Marilyn Oga akwai Chris Olukolade akwai dai mutane iri-iri kuma sau da yawa mukan samu bambancin bayanai nawa za a saurara ne kuma ya wannan abin yake aiki ne bari yi bayani shi sani kawai da yana aikin campaign ne na fannin siyasa can da nisa baya cikin gwamnati yana aikin pdp ne na campaign da ake yi na shugaban da fatin su na pdp so shi baya cikin wanda suke ma shugaban kasa bayani yi musamman wanda ke ma shugaban kasa bayani ne na direct shine dr. ruben abati wanda ke aiki a wannan fadan gwamnatin tarayya ta najeriya to aso rock akwai olukwalade shi aikin shi na su a fannin sojoji ne wato ministry of defense shi a wurin yake yana aiki to ganin cewar ana magana daban-daban daban shi yasa shi shugaban kasa ya kirkiro wannan cibiyar ba da labaru da bayani wanda ni in zauna na gaba ma ɗan jaridu da Najeriya yan Najeriya duniya gaba ɗaya bayani ababen da ke faruwa. A ƙarshe Mr. Omeri yaran Chibok an ji wani abu game da su? Labari a mu ga sakamakon hanyar aiki har yanzu a wannan fanni. Mr. Mike Omeri kenan mai magana da yawun gwamnatin Najeriya a Abuja. Mun gode sosai Mr. Mike Omeri. Na gode kwarai. garkuwa da yamma. yau kwanaki 325 kenan da sace ɗaliban chibok suna hannun 'yan bindiga babu su babu alamarsu saboda haka na kawo ɗaya daga cikin iyayensu wanda ya so a saka sunan shi baba wani ake ciki ne game da neman waɗannan yara naku eh game da neman yaran mu dai ɗazu mun ji a labarai cewa suna nan da rai kuma shi shugaban kasa ya yi alkawari cewa a kwanan nan in allah yadda 'yan matan nan za a same su to mu dai yanzu aikin da sojojinmu suke yanzu gaskiya yanzu sun nuna za su iya su yi aiki domin garuruka nan da suka kwace da yawa dinnan yanzu kaɗan ne ya rage a hannunsu. So shine mu kuma da yake manyan sun sha maganan ba gaskiya wani lokaci. To shine kowa yake ta magana cewa kowa dai sai an gani a kasa in ba haka ba ba za a yarda ba. Ku yanzu iyaye kuna da kamar masaniya akan inda yaran suke? Wallahi ba mu da shi. ka san ana ta cewa suna dajin Sambisa sannan kuma akwai sojojin Najeriya da aka ce su ma suna ayyuka suna yaƙa Boko Haram na a Sambisa. Menene kuka sani ko a wajen ku? Yanzu mu dai a Zambiza nan ba za mu iya mu ce takanas suna cikin Zambiza ko kuma suna bin akwai manyan garuruwa guda biyu da ke hannunsu yanzu nan. Kaga goza na hannunsu har yanzu. bangaren madagari na hannunsu ba mana hannunsu to wa'annan wurare ne na manya-manya wanda kuma suna hannun riga ne da zambiza to eh, eh, sai hmm. in an shiga sojojin kamarun da na chadi suka yi alwashin cewa shi wannan mutumin ya yi saranda in ba haka ba su kam za su kamo shi to muka ce to sun san inda yake ne suka ce ai da suka yaki da shi a kwan daga shekaran jiya cewa ya tsere daga can to kaga sojojin da suke aiki din su suka sani to mu kuma yanzu nan ba a ma tuntuban mu sai dai abin da muka ji a labarai. Me gwamnati ta yi ma dai bayan saci yaran nan me ta yau ku takamaiman iyaye musamman ma wannan lokaci da aka dauka yanzu gashi na an kusa shekara daya. A tun lokacin goshin damina fa kafin damina ya dauke nan ne aka kira iyayen yara zuwa Abuja suka je suka gana da shi shugaban kasa. Bayan da suka dawo sun ce an yi musu alkawari to bayan haka nan ma garuruwanmu ya kai guda hudu ko biyar aka sake zuwa aka kona ya sake sa mutane gaba daya cikin tsoro to daga nan ba mu sake jin wani ɗuriyan wani abu ba. Ɗaya daga cikin iyayen ɗaliban Chibok kenan a halin yanzu a can arewa maso gabashin Najeriya. Mun gode sosai baba. Tuma madala da yake ɗazu nan ɗan takarar shugabancin najeriya a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar apc mai adawa ya koma najeriya wato general muhammadu buhari kenan daga ziyarar da ya kai birtaniya to tambayar anan ita ce ina tasirin wannan ziyara ga siyasa da demokuraɗiyyar najeriya abokin aiki na mahmud lalo ya ji ta bakin dr mk hassan masanin harkokin siyasa na jami'ar penn state a nan amurka wannan ziyaran yana da matukar amfani ma ita kansa siyasar shi general buhari da kuma najeriya bayani da ya a chatham ya ce shi da kansa kamar ya je ne a matsayin mai tallan najeriya a matsayin ta ƙasa babba mai arziki da yawan jama'a a afirka sannan kuma ya ƙara nuna mutanen duniya cewa mutum ne wanda yake da niyan yi da ƙasashen waje ya yi bayanin matsalolin najeriya da kuma yadda zai magance su musamman matsalan cin hanci da rashawa da rashin tsaro da kuma yadda za a sama ma matasa aikin yi wayannan abu uku ya yi bayani a kansu sosai dama na so na tambaye ka yaya tasirin eh, jawabin da yi a wannan zauren taro kan ita siyasar najeriya baki ɗayanta eh to wanda suke bin siyasa da yawa eh, ya yi bayani mai matukar gamsarwa sosai game da me jam'iyyarsa take nufi sannan wanda suka ji bayani eh, da ya yi din gaskiya da yawa sun nuna cewa bayani ne mai gamsarwa sosai a duk shafuffukan intanet eh, wa social media su facebook twitter satin da ya wuce bayanan da wato shafukan da ake sada zumunta na aikawa da sakonni da sauransu kenan yau duk sun ɗauki wannan bayanan mutane da yawa sun karanta wasu kuma sun gani kuma har yanzu ina je a can shafin chatham din akwai bayanin eh, sun saka don mutane su je su gani da kansu. Dakta ganin yadda ake aka gayyato shi janar Muhammadu Buhari ya zo yi wannan bayani a wannan gida na shatam da yake London. Yaya kake kallon yadda kasashen duniya suke kallon shi kanshi zaben Najeriya akwai sun nuna cewa wato akwai yana da mahimmanci a gare su ne ko kuwa eh a lalle duk duniya ana ta sa ido akan wannan zaɓe saboda yana da matukar muhimmanci shi ma kuma ya maimaita haka akan cewa lalle idan dai najeriya ta tsaya da kanta ta yi zaɓe na adalci to wannan zai zama manuniya ga sauran kasashen afirka da duniya cewa najeriya babbar ƙasa ce wanda za ta iya tsayawa da kanta ba ma sai an damu da ita ba a kan cewa za ta uh, magance matsalolinta kuma ta warware na makwabtanta da na afirka dakta mun gode kwarai da gaske da muka samu damar tattaunawa da kai mun gode na gode tun talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama ku shugaban himma mai tausayawa al'umma sai mu tashi mai zama in koma ki ma koma gidan jiya da shan fama talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka rike e makamanka ita za ta cece sashen hausa na murya amurka a washington dc Ajiya kin karbi katin zaben ki? A ban karba ba. Terms mun je masu bayarwa ba su fito ba a Times kuma mu za mu je ba mu ga namu na hakura gaskiya na hakura sai wata shekara kada ku hakura da karban katin zaben ku domin sai da shi ne za ku iya jefa kura. Kira dai ga waɗanda ba su riga sun shi katin ba shi kokari da Allah wannan dama da aka bada zuwa takwas ga watan gobe su an shi su. Za ku iya karɓan katitukan zaɓen ku na dindindin har zuwa ranar Lahadi takwas ga watan Maris. Waɗanda kuma suka riga suka shi katin su san cewa katin na yana da daraja yana da muhimmanci kwarai da gaske yana da kima kwarai da gaske idan ba ka da shi ka watsar da yancinka. Kuri'ar ka yancinka ka rike makama. sashen Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku. Cinka makiya suke gunka, in kwaka ki kai hauka a kabar da ka. Jama'a kar sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC gogon mu yanzu karfe goma ne na safe da mintuna goma sha tara. Ga shirin Musulunci tushen rayuwa. Gwamnatin jihar New York na Amurka ta aina ranakun ƙaramar sallah babban sallah a matsayin ranakun hutu. Jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Gwamnatin jihar New York ana Amurka ta aina ranakun ƙaramar sallah da babban sallah a matsayin ranakun hutu ana Amurka. Saboda haka na kawo wani mazaunin wannan birni kuma ɗaya daga cikin waɗanda ma suka yi gwagwarmayar samun wannan hutu Malam Ibrahim ahmed domin mana karin bayani. Malam Ibrahim wai ne ya eh ne? Eto a gaskiya mun daɗe kasancewar zaman da muke a nan New York musamman mutanenmu da yake ya shafi 'yan West Africa kuma musulmai kuma wanda ya dace suna yin Hausa. To akwai irin masallatai na mutanenmu na Africa a nan da yawa kamar 'yan Gambia, kamar 'yan Senegal, kamar 'yan Gini muna da masallatai da yawa. To cikin ikon Allah sai dace masallacin mutanenmu da suke Hausa wanda yake daga ghana suke hudu ma da hausa ake to sai dace mutanen da suke tafiyar da harkar masallacin suna daga cikin mutanen da yake sun zama sun kasance a cikin harkar siyasan garin nan wanda ni ma na daga cikin irin himman da aka yi akan wannan hmm. to akan haka sai nuna cewa wannan kungiyar jama'an wannan masallacin mutane sun kai kusan dubu biyar dubu biyar duk lokacin da za a yi zaɓe za ka gani in gauna ne na councilor ne na assembly man ne za ga an cika masallacin mu ana zuwa saboda wato ra'ayin waɗanda suke zawa na masallaci yana da matuƙar tasiri ga wannan zaɓe yawa saboda irin magabata da irin rawan ganin da suka yi ya kai ga har shigan da muka zo mu ma lokacin mu ya kai hmm. to akan haka ana yin korafi ana cato me zai sa mutane da yake musulmai mazauna cikin wannan garin ba za su haɗa karfi da karfe su yi kukan kura su kai kara zuwa wajen gwamnatin eh, new york city ba hmm. a yi alfarma a kan cewa ga hutu nan kala-kala ana yi amma in ya kai kan mu ba a yi mana ba a fargaba cewa gwamnati musamman mata irin waɗannan kasashe za ta ce ku musulmai kuna da matsaloli iri-iri bai kamata ba ku irin hutu ba eh wannan tunani ne na nesa idan kana ciki kaga yadda suke tafiyar da irin girmama addini da kuma masu ra'ayin addini daban-daban za ka gane cewa yanayin yadda suka tsara tafiyan abin kamar ka ce tsantsan demokaradiyya ne hmm. in zaɓe ya zo za a zo masallatai a shiga masallatai a yi magana da za mu yi kafin meyo mu ya zama mayo ya zo masallacinmu da idi har sau biyu zo yi sallah hmm. kuma masallacinmu da idi mu kawai ne ya zo babban masallaci a new york muka gayyace shi to ashe kenan in dai har zai samu musulmai da suka kai kusan yawan dubu kaza ya nemi watan alfarman su mai zaɓe da kuma irin alkawarin da ya ɗauka zai musu ashe kenan yana nuna cewa musulmai suna da muhimmanci kenan ashe yana nuna cewa musulmai yawan ya kai mutanen da za a ba su watan dama su ma su ji daɗin tafiyar da watan jin daɗin al'adansu a cikin garin da suke zaune ke. Ka san anan idan ana kamar hutu babban hutu ma'aikata na gwamnati ana biyan su duk da cewa dai suna gida ana kiran shi kamar paid leave kenan. Ah, shi ma wannan hutu da aka samu yana da irin wani tanadi? Sosai kuwa, sosai. Meyo mai unguwa kenan, shi wannan mai unguwa wani irin mutum ne musulmi ne ko fari ne bature menene shi daga nake? Shi bature ne. ture ne girman haihuwan nan new york kuma girman new york musamman unguwan da ya fito brooklyn unguwan da yake ya yi tasiri ne a wajen a watan mutanen da suka karbi musulunci da suka fito daga nan bangaren brooklyn din sun kasance mutanen da yake sun yi kaurin suna a wajen yada musulunci a cikin nan wanda ma har daga cikin babban malaman garin nan ma wanda ake ce mai wa haji a nan ya fito wanda ya riga samun yan lambar yabo daga wajen gwamnatin jihar new york saboda shigowar musulunci da tasirin da musulunci a wannan bangaren a lokacin ta sa mutane matasa sun daina shaye-shaye sun rage <coughs> shaye-shaye sun rage yin wasu aikin ta'adda saboda kasancewar sun zama mabiyarsa kuma a matsayinsa na musulmi kuma imamu wanda kuma ake jin magana da faɗa ya ba ma a nan burkuyi din ba a new york kuma a america gaba daya ibrahim ahmed kenan mazaunin birnin new york uh, a nan amurka mun gode sosai haji ibrahim na gode ni ma da aka ba da dama na zuwa da wannan yayi mu jinsinan mata da mazajen mu yayi mu wasu babayi da musulman mu abin nufin haka wasu tiriniti cikin mu waɗansu masu bautar Allah da Islamu rikicin cikin gida al'ada sanya haka yan Najeriya ta mu. Gagaratan kwara in ya so ya kage mu kamar mala'iku tsaf haka za a tsince mu. Laya a sunan lahada ya halicce mu ma'amarru. to madalla jima'a abinda muka samu dama ka muku kenan a wannan juma'a sai kuma wani juma'a insha Allah za mu sake dawowa da wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji murayensu musamman malam Ibrahim Ahmed ni Bello Galadanci daga nan birnin Washington DC nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci mu kasance a cikin koshin lafiya to yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email yau dai za mu fara da sakon sha'ibu idris kofar fada bulangu jihar jigawa ne inda yake cewa salamu alaikum murya amurka ku miƙa min ta ga ɗaukacin al'ummar garin gusau da al'ummar najeriya baki ɗaya bisa babban rashin da aka yi na mai martaba sarkin gusau alhaji muhammad kabir dan baba ya allah ka ji kansa allah kuma ya sa ya huta mu kuma idan tamu ta zo allah ka sa mu cika da imani amin sako na biyu kuma ya fito ne daga usman manika mai ruwan rod funtuwa inda yake cewa assalamu alaikum murya amurka don allah ku yi min kira ga al'ummar ƙasa ta najeriya don allah kada mu gaji da yi ma ƙasar mu addu'a don samun zaman lafiya musamman akan wannan kashe-kashe na rayuka da kuma jama'a su kaucewa dukkan wani rikici da kan iya kawo tashin hankali a zaɓe mai zuwa da fatan allah ya ba mu zama lafiya a ƙasar mu najeriya da ma duniya baki ɗaya amin shi kuma yawo adamu balkacuwa cewa ya salamu alaikum murya amurka hakika naɗa mace a matsayin ministan harkokin waje da gwamnatin najeriya ta yi ya yi daidai gani yadda aka bar mata harkokin siyasa musamman ma a nahiyar mu ta afirka adamu ali na gulde karamar hukumar damboa a jihar borno cewa ya yi alajikan waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar harin 'yan bindiga a garin jaba da ke karamar hukumar damboa waɗanda suka rasu allah ya ji kansu waɗanda suka jikata kuma ubangiji allah ya ba su lafiya da ƙarshe sai saƙon sade sa'idu daura inda ke cewa kowa ya hau motar kwaɗayi ai ya sauka a tashar wulaƙanci malaman addini da sarakuna ku guji shiga harkar siyasa kuna ɗaurewa ƙarya gindi nan ta zama gaskiya yin hakan wani babban kuskure ne a matsayinku na iyayen al'umma da haka sai ku kiyaye don tsira da mutuncin kanku a idanun 'yan najeriya da duniya baki ɗaya. ma da labaran mai da kuwa wajen baban mu Hussein ya ba mu takaitattun labaran duniya. To haka yake Bello a jami'an sojin kasar Koriya ta kudu sun tabbatar da cewa suna kan bincike a kan tsakanin Koriya ta arewa da mutumin nan da ya kai wa jakadan Amurka a birnin Seoul hari wato Kim Ki Jong dan shekaru 55 yana fuskantar tuhumar yunkurin yin kisan kai ga jakadan na Amurka Mark Lippert ta hanyar kai masa hari da wuka inda ya yanki hannunsa da fuskarsa sai dai wanda ake zargi ya faɗi cewa Koriya ta arewa bata sa shi ba jami'ai a Pyongyang Eh, a ma'aikatar labaran koriya sun ce wannan harin wata hanya ce ta yin nakasu ga shirin amurka da koriya ta kudu na aiki a siyasance kuma cikin kawance kakakin haɗin kan koriya ta kudu da arewa ya ce sun yi tur da koriya ta arewa da kuma goyon bayan da ta nuna game da wannan abu na harin kai kisa jami'an 'yan sanda a suwal din sun ce eh, sun gano cewa laifin ko kuma mai laifin ya ziyarci kasar koriya ta arewa tun daga shekarar 1999 har zuwa 2007 to madalla na kabar a gaishe ka da takaitattun labaran duniya jama'a abinda shirin nan baki ɗaya tana da kenan amma kar nisa saboda akwai jamila da halima da tafira za su kawo shirin yau da gobe sai dai mu nan yau babu lashe baki saboda babu filin dafe-dafe muna fata <laughs> za mu ci gaba da jin wannan fili nan gaba dai sun da akwai kayan daɗi a cikinsa yanzu a dan shi usman ahmad kabara da ya kawo mana labaran duniya da kuma julie lethas gresham ta da sauti ta ba da umarni sai injiniyan vasco ni bello habib galadanci daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc na ke cewa allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci salamu alaikum sai